لما فيه من مفسدة جلية أو خفية دفشرة لا يكون قد ألغاه الشارع شريعة أيوة إيد الشيء duk da saboda kada hawa ya shigo saboda domin ne ne mutane za su zo mana da ƙarshen ta su faɗa da duk abin da zai janyo alheri zai hankali ɓarna ko za a yi yinsa ba ƙa'ida da za a sake ta ba da sharaɗin shari'a ba ta yi watsi da wannan matsalan amma shari'a ta yi watsi da wannan matsalan ba za a shiga ko da zai kawo alheri tun da shari'a ta da ta magana a kansa itibarin aiko ka a yi ka ga misali zina ko a ce biya ko za ta kawo alheri tun da shari'a ta yi watsi da shi ba za a sha kare ba za a yi tsawon eh? kamfanin birnin ko da yana kawo dukiya wacce za ta riƙe jiha sun fi biyan haraji wannan shari'a ta yi watsi da ita ba yadda za a yi a riƙe kamfanin wajibi ne yi akwai shari'a musulunci ta yi watsi da shi saboda haka nan ba maslaha da aka sake ta ba kai a an yi duk abin da zai jinyo alheri ko har kaɗai cuta lalle za a yi shi kuma fa <laughs> da ya kamata kafin mu raba shi tuni da sharaɗin ne Allah ya kona kada algahu shari'u da sharaɗin shari'a ba ta yi waɗi da matsala ba lima yi min mafsada ko saboda abin da ke cikin sana'an na jaliyya kirki a kafiya tun da shari'a ta yi waɗi a can wa'ai la yanha illa amma mafsadatuhu khalisa auratiha to da kanan bannan nan akwai ta ya wa hankalin mutane bai kai kanta ba inda za a gano tun da shari'a ta watsi da abu sawa'un an ga bannan kurkuru ko ku bannan nan illa a ta take shi kenan wannan an yi watsi da shi baya zama wa masalihul mursala tun da ta yi watsi da shi falaisa min haƙƙin ra'atin an tasbiya lima ya laha min al madiyya don haka bai halatta daga haƙi falaisa min haƙƙin mar'ati bai daga cikin haƙƙin mace an ta zuniya ta yi zina ko ta je wasan kwaikwayo zinan nan ta yi zina da fiskarta ko ta yi zina da magananta ko ta yi zina da farjinta lima ya laha don abin da yake samuwa gare ta ban almanfa'atil madiya na fa'ida wa duniya wannan bangarori suna zina hannu ido na zina zina fa kallo hannu na zina zina fa tabawa farji ka zalika saboda kana bai halatta ga mace ta sai da ta, ko ta sai da ta, ko ta sai da ainihin abin nan ɗinta don ta samu kuɗi domin shari'a ta yi watsi da wannan ta haramta mata wani ta ƙarfa zina ko da tana samun kuɗi ko ta za ta kai babanta makka za ta saya masa gida za ta saya masa kaza bai halatta ta shiga cikin wayannan ayyukan ba a ƙa'idar shari'a ya yi لأن هذه الوسيلة domin wannan hanya kalman fa'atil mutawassali ilaiha kada alghaha shari'u fa'idan da aka kai gare ta shari'a ta riga ta yi watsi ita wa abatalaha da haka ba za a amfani da ita ba kama laisa min haƙƙin mar'i kaman baya daga cikin haƙƙin mutum an ya tawassala ila jalbi sarwa ya yi amfani samarwa kansa dukiya ɗauka haƙiƙi matsalabin ko ya tabbatar da wani abin da yake nema duk matsalibihi a shaksiya na abubuwan nema sana ɗan adal bil kadhibi da yin karya yau wannan karya idan mutum ya zai samu kuɗi ko ko zai samu abin duniya to wannan saboda ya samu abin duniya ya halatta da wannan karya saboda me shari'a ta yi watsi da karya saboda haka nan ko da mutum zai dinga makala makala yanka wannan karya ya yanka wancan ƙarya yanka wa'incan karya ya tafi tobe can da haka ya tara kuɗi kuɗinsa kuɗin haram ne shari'a mata ta masa kaba ba domin dai kai ya haramci baya daga cikin yanzu ake yau zamani ne ko masalihul marsala ne za ka za wannan masalihul mufsada ne mafasid ne ma za kira su awal khiyana ko mutu dinga yaudara awal riba ko ikiri ba ko da za a yi kuɗi da riba ba wata maslaha da za a ce akwai maslaha wannan bana ta ce za a halatta da riban banki babu ita matsala ce yanzu interest ya halatta saboda saboda saboda saboda duk ta kara sababawa ma wanda dalili لأن هذه المصالح قد ألغاها الشارع don wa'annan bayan maslahohin gyare-gyare shari'a ta yi watsi da su turi wala mai aka birha shari'a ba ta yi da su ba limana fatiha lima da don ya kore manafan shari'a alkawara babban fil jama'i bai na sa'adatin roshi wal jasadi ma'an wajen haɗu azurtan addini da jiki gaba ɗaya ومن أمثلة ما اعتبره الشارع daga cikin misalai abinda shari'a ta lura da shi tahrimun hashishati haramta wili ganye fa inna ita ganye wa in lam yanassa ala tahrimiha ko da ba a samu doka akan haramcinta ba da khilatun fi tahrimin khamri kaga ta shi ba masalihul mursala ne ba shari'a ta ta haramta wannan فلا يقال تحريم الحشيشة من المصالح المرسلة باعت حرمت وي وي ينا دقتك مصالح المرسلة سام ونم مؤتبراني مصالح المؤتبراني saboda haka nan su kansu masalin rubar falafa kafin ka bi ka samu su sai ka yi da gaske ma akwai ba za su ɗin da ba su yi da ba sa masala ba suna cewa ba a yi wata masala ba face suna da hujjanta لأن الشارع حرم الخمر من شرع يا هنجيا لما فيها من ضرر saboda abin da ke cikin ta na cutarwa cutar da ke cikin giya akwai sha cikin wuri wal hashishatu kazalika saboda haka nan kaga wannan kiyasi ne kiyasi ne daga cikin masalihul mursala فهي محرمة بالاعتبار الشرعي دهنا عشيشة حرم تتاتي دا لورا دا دوقا شريعة لا بوصفها مصلحة بأوي دا سيبان تجاراني با تحقق بها دفع شر ذا أحانا شر ديتا عن عن المسلم ومن ذلك إلزام المفتي الغنية بالصيام في كفارة لكون العتق أو الإطعام أهون عليه بجسك ونن لازم تا ورمي فتوى ودا تتسي أغني أتي أتاجري ainihin idan ya rantse to ba zai komai ba sai dai azumi filka fara lakin al-itiqa da kaunin ita ke saboda kasancewar yan kawa a wani a a aiki me ainihin da yake da suna me fatawa ya tsaya ya ke zan dan talikin nan an ce masa yan eh, ta zai yan ta barkatai mu an ce ikiyarciyarwa ba wahala gare shi ba amma in an ce azumi zai wahala tare da Allah ya ce zai iya azumi zai iya kaza zai iya ciyarwa zai iya kaza sai ce a wannan yayi shi dai shi azumi zai wancan kuwa me da suna talaka ya shi ciyarwa zai kuɗi zai kashe fa dubawa ila maslahatin shari'a shari'a yace saboda maslahan shari'a hatta la ta jara ala intihakiha musiruna Akai da attajirai ba za su dinga fasa shari'a ba min ahli sarwa saboda su man ce kuɗi ne mun ba na gare su walman ahli sarwa walman ul zimal ganiyu bisiyam zan tursa sawa wadatacce da yin azumi fa hadhihi al-maslaha batila wannan ijtihadin sa ce ne saboda me da akwai shari'a ko shari'a ta yadda idan misalin mutum ya rantsa zai yantar zai tufatar zai ciyar ko sai ya kafa ukun nan zai gandara zuwa azumi to shi ku wannan ina da bayi yana da abinci yana da duka sai aka wani mai fatawa sai ce wannan an ce ya yanta ko ba da yadi ko mai dan ko ya ciyar ya fi sauƙi ga su kullum zai dinga rantsuwa yana yin wannan ya yi azumi kawai kaga yin azumi dan ɗana wahala dole bai sake rantsuwa ba wannan ba maslaha ana wannan maslaha ta wannan mufti ba fatta ce tunda Allah ya riga ya tsara ga yadda za a yi wani wani zai canza ba لأن الشارع قد shari'a ya nuna wa يانون wannan. wal والمصالح mursala maslahohi da ake aika su kai tsaye malam ya shahadar hashari'u shi ne misalin masana abin da kwata-kwata mai shari'a bai musu shaida ba da itibari na za a yi ga in ko hanawa wa huna ashari'u kada shahida li hadhihi nan mai shari'a ya yi shaida da bil ilga'i da watsar da shi haisu zan yazan bisiyam inda Allah bai ce a yi azumi ba illa inda al'ajari sai an kafa a nan ke daga yan tawa awul ita'ami ko cewa qala ta'ala fa kaffaratuhu it'amu asharata masakin ta ce da miskini goma min awsati ma tut'imuna ahlikum daga fiyayyen abin da ke ce da iyalanku aw kiswatuhum ko tufatar da su miskina aw tahriru raqaba ko sannan wani mai fatawa ya canza wannan sai ka ce fa man lam yajid wanda bai samu ɗayan wa'annan ba fa siyamu thalathati ayyami sai azumi kwana uku dalika kafaratu kuma idan halaftu to aku bai fatawa ya canza wannan saboda maslaha na'am ومثل كفارة اليمين هذه إذن كفارة وانا كفارة الجماع كفارة الجماع ما هكتك في نهار رمضان آدرنا مت رمضان فليس من حق المفتي باب حق من فتوى أن يفتي الغني بالصيام إتي أتاجي أزمي دون الإتكي أو الإطعام كوتيروا وعلم أن uwa ka sani mai su da kyau ajiyar alƙari annan masalihar mursala wannan makami da ake yan bid'a ke duka da shi walati yusammiha murawwiju albid'i bil bid'ati alhasana wanda dilla nan bidi'a ke ce masa bidi'a mai kyau masalihar mursala dillalan bidi'a sukan ce masa bidi'a mai kyau ta kuna fi daruriyati masalihul mursala tana a cikin bukatu abubuwan da suka zama wani ba yadda za a yi mu'amaloli ne da ruriya kaga yanzu misalin ƙura'ani da aka fuskanci alarmomi za su kare an da ruriya su ne za ka rubuta wani wal ya da bukatu wata hafi hasinatu da kuma ko dai kyautatawa kyautata abu amintar da abu ka kawo misalin irin su lausu fi kyautatawa ne da ita ba ta za a tafi kama tafsirin tafsiriyatu eh, ne ko tafsinatu ai fi ma huwa daru fi ma huwa daruriyyun li hayatil fardi abin da zai kasance dole ga rayuwar ɗaiɗaiku wal jama'a ko jama'a daruri kenan aw fi ma huwa haja ko abin da yake ana da bukatar sa min hajatil fardi daga bukatun ɗaiɗaiku أو الجماعة كو جماعة بها حاجيا وإن لم يكن ضروريا لهما إن بس كفن شيء بدون جريسو أو فيما هو من باب الكماليات كوسو كفن شيء دقيت من باب الكمالة والتحسينات فقط فليس هو بضروري ولا حاجي ba lalura نيبا ba نيبا bukata ne سبيل المثال sabilin bari dai kun san tafiya da misali an fi ganewa ita ga misali na a kan in ba ku ɗan misali mutum shi ma ya harta ya da inda ba a lal ba wai su ke nan ba eh? misali dai za a kawo ba wai su kenan ba sai dai a nan dai karatun da ake kenan hmm? kenan kenan in ya yi kama da shi shi kenan nan ka yi kenan kitabatul musafi rubuta qur'ani alkarim rubutun sa a rubuta shi ta ga wannan daruriyatu ne wa jam'ul qur'anil da kuma tara shi rubutawa abubakar ya yasa aka rubuta shi radiyallahu lafa'an. Usmanu dan Affana ya sake tara shi ya tattara mutane akan kira'a iri ɗaya wannan wanda aka rubuta akan shi guda ɗaya kaga duka wannan ainihin da ruhiya to ala eh, ahadi kullin a zamanin kowanne min abi bakarin wa Usman radiyallahu anhuma فليس هذا الأمل من باب البدعة haka suke ta rubutun Qur'ani bid'atun muhassana ainihin menene wannan ba bid'a ce muhassana ba masalihul mursala ne wa innama huwa min babil masalihil mursalati hanya ce ta masalihul mursala إذ حفظ القرآن من الزيادة والنقصان والمحافظة عليه حتى يرده الله إليه في آخر الحياة واجب على المسلمين دومن دي أري القرآن أيد yadda من الزيادة والنقصان بعد إبارجي wal muhafazati alaihi da tsare shi akan haka hatta ya rudda kullawa Allah ya maye da shi ilaihi gare shi wannan qur'an da zai gani za a neme shi a rasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za a waye gari kata yadda kake jin fatiha na za ka rasa shi a zuci za a rasa shi a rubuce a waye gari babu komai sai dai da waye gari an yi wani abu qur'ani amma yadda za a rufa ba za a rufa ta hatta fitan mutumin da zai rufa ka'aba ma ba lai da faɗi daga yankin da zai bullo da ya zo kamaninsa wani gwa ne zo i rusa ka'aba tubali bayan tubali ina ana kwance ta ina ne ga jama'a tana nuna ma za a yi bu a doron duniyar nan kuma ga alamomi na suna kullowa ko ta'ana sannan mu ahlu suna cikin munafukai suka yawa eh sun ma kashewa mutane gwiwa su bayan an yi gine an gama su rusa mutane sama da su baya hatta yanzu ka dubi mauludin nan an yi fata hatta mamaki ake mutum ya yi mauludi ya yi mauludi ya zama ciki ya zama ciki ana ba ma komai ne ba mutum ya zauna da yan mauludin ne harka da yan mauludin ne musu murna da mauludin ne je na mauludin kuma ya zo ya zauna mursi sisi cikin jama'a cikin ahlus sunna shi ma ahlus sunna ne a ina kamar jara bayan Allah sun yi aiki sun wahala an azabtar da su akan wannan aikin an jijjefe su akan wannan aikin kai akwai yadda aka kashe akan tabbatar da wannan sunna mutane sun daba gane aka samu shekaru suka mai da mutane gidan baya shekaruwar suka mai da mutane gidan baya duk aiki aka zo sai aka ce kai dala yanzu ba irin ma'afin da ba ne ba ba irin shi min da aka yi da ba ko mutane suka dauka saboda haka nan nan ainihin wannan masalolin masa dole ne a kalai qur'ani iz hifdul qur'an tsare ƙur'ani babu ƙari babu rage da kiyayewa kansa har Allah ya maishe shi gare shi a ƙarshen rayuwa wajibi ne alal musulmi saboda kan ka gona daruriya ne falamma khafu alaihi diya a yayin da suka ji tsoron ƙur'ani fa ya ɗauko hanyar zai wuce shi saboda yaƙi ake ba ƙyaƙƙyautawa mahaddata alƙur'ani suna ba da rayukansu sun zaɓi su zama gadan da za a ji ainihin alguza kafirci a duka kan su a je a kai a rusa kafirci so sun yadda sun shimfiɗa su kai ta mutuwa a kai ta mutuwa aka waye gari malam sun kusa karewa abaka ya ce lalle umar ya ce lalle a yi kokarin rubuta wannan ta in in ba haka ba zai san matsala da kyar abubakar ya yarda sannan aka nemo mai rubuta shi ma da kyar yarda aka rubuta wannan suna cikin daruriya ba bidi'a ba ce ta muhassana kamar yadda jilladan bidi'a ke faɗi alaihi biya ba hafu an wasila ya nemi hanya to hatta kula hudalika da zan tabbatar musu da wannan fa hadahu Allah ta'ala ila jam'ihi Allah ya musu ilhama ya shiryatar da su zuwa su tara shi wa kitabatihi da rubuce shi fa kana amaluhum hadha maslahatun mursalatun aikinsu wannan maslaha ce da aka sake ta kai ba ta neman aya ba ta neman hadisi ba ta aya ba ta neman hadisi idan sharu wala shari'a ba ta lura da ita ba ta wajen ayi ko ba za a yi ba wa huwa na daga cikin manufofin addini kan da hirzu hirzu ne rubuta shi kuma hirzu ne so da kan yana daga cikin maqasidihi amma din can fa hal li ahadin an yaqula inna hadha al-amal bid'atun hasana shin ya halatta ga wani mutum ce wannan bid'a ce a kyau kalla aw sayyi'a ko mai muni la bal huwa min al-masalih al-mursalah ad-daruriyya wannan na daga cikin maslahohi masu kyau ma'ana waɗanda ake sakin su kai bas ba su neman dalili kuma daruriya waɗanda suka zama dole to kun ga ɗaya kenan dama ce da ruya ko hajiyat ko ko ta'ina wa misalul masalihul mursala wancan da ruya misalul masalihul mursala na da subhanallah hajiyat ko اتخاذ المحاريب في قبلة المسجد yin haraba a al'ummar masallaci kaga suna ka jana da shi ai bid'a ne wannan haraba ai lambun ne ba suna daga cikin masalihul mursala mahari harabobi da kawai da kawai da za ka jina na magana haraba mutum dinga ji ai bid'a ne ai bid'a ne to ba bala'i yayin mana cewa karamin sani kukumi ne in tafiya kai ta ga kai ka gano karamin sani halaka ne Allah ya mutum ya halaka ya halakar yin haraba wannan lungu na liman na daga cikin masalihul mursala kuma hajiya hajiya اتخاذ المهارب في قلة المسجد إذ لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم محارب في المساجد حرابوا بالمسجد ba su kasance ba a zamanin manzon Allah a masallaci wannan lumbuna wa innama wannan haraban ne laman tasharar islamu musulunci ya masu wa kafurar muslimon musulmai suka yi yawa wa asbaha rajulu ya da al-masjid fa yas'alu an al-qibla mutum ya shigo masallaci dinga tambaya al-qibla وقد لا يجد من يسأل يا ايوا مسلاتي ما ولا تنبيا فورو حق حقي فيختار يرود إيه في شأن القبلة وجهك عن القبلة ودعت الحاجة حاجيات كن بكاتا تنيمين إلى وضع ذات أصاوني إيوة وتأل الكوشي في قبلة المسجد على القبلة مسلاتي يا تدي بري بريد ده هذا سيشير إلى القبلة القبلة هذا ما حاجة da ma sai ku bi wannan ne take da suna shimfiɗan ba wai maganan mauludi ba za ta ba ku fa'idodi ja wa mislu hada is hayyan hadiyan siyadatu usman al-awwal li salati jumu'ah radiyallahu anhu kiran sallah ainihin farko ga sallar juma'a fa innahu lamma azumat almadina yayin da birnin ya bunkasa wa asbaha ba'asimat islam ta zama cibiyar duniya ta masalanci wa ta sa'ad kasuwa da kasuwanni ra'a Uthman radiyallahu anhu an yu'azzina lin-nas Usman ya ga a kirawa mutane sallah a kira sallah ga mutane ko bayin waqti dan dab da lokaci لينبههم وهم في غفلة دون يفتكر دسو يعين دسو انشغلة غفلة البيع والشراء فإذا جاءوا ودخل الوقت أنس زوجو مصلاتي لوكتي ياي أذن المؤذن لكلا في كلا وقام فخطب الناس عثمان سيديك رضي الله عنه يا متى الخطبة وصلى بهم فهذا ليس من الابتداء وانا بيضة تكون بديا إذ الأذان مشروع للصلاة kiran sallah an ara shi ne domin sallah ka gane daga cikin makasu wattafi yu'addinu li salati subhi akan kira sallah asbahi bi adanaini aidan a shi mai da illa dalili bai sa kira sabo mutan da galibin suna bacci ba yasa akan ce as-salatu khairun min an-nawm ba innama huwa min al-masalih al-mursala yana daga cikin maslahohi da كيف كيف فعلت فيها نفط المسلمين ودي أقول فائدة ما كانت وإن لم تكن من ضرورياتهم قول ذي باستك ضروريات إذن وجنا القرآن ولكنها تحقق لهم نفعا ثم تبت مفد فائدة ما بتنبيههم saboda faɗakar da su ila qurbi dukhul waqti salati kusancin zuwa lokacin sallah alwajibi alaihim wacce ta zama wajibi kausu huduruha walamma kana shari'u to tun da mai shari'a lam yashhad li mas'alatil mihram ko bai shaida ga maskilan matsalan haraba ba wannan mihram awul azana ko kiran sallah da itibari da da umani ai wala ilga'in ko hanawa wa kanat al mas'ala tabi ayyuha wa ayyuha mas'alatul ihram wa mas'alatul azan ko tadkhulani fi maqasid shar'i suna cikin manufan shari'a yana daga cikin tsare addini صح أن يقال إنهما من المصالح المصلحة an ga da ke ba mu ka'ida ya rabbata mana ka'idan da misali Allah ka faka masa da alkhairi fal'ula na farko mas'alatul mihrab kenan min alhajiyati wa thaniya mas'alatul azami kenan min at-tahsinati wal kamaliyati kaga shi kenan sun fito duka an samu da rubiya قطع فينا الكماليات حج يا ومن هذه المصالح المرسلة بجوء ان المصالح المرسلة التي غالط فيها بعض اهل العلم وان فاشم ما مأبوتا علمي سكي كسكري او غلدوا وسكي كسكري فيها ودعوا انها بدعة حسنة سكي دعوا وي بدعة ميتو وقافوا عليها كثيرا من البدع suka dinga kiyasin bidiyoyi da dama a kanta almanhiyu anha wanda ma kirkiri an yi hani gare ta bina almanarati ko gina hasumiyoyi wal ma'azin fil masajidi ne iblaj sauti li iblaj sauti mu'azzini don isar da sautin mai kiran sallah إلى أطراف معنا وإن الدقر وقفوا عليها كثيرا من البدع المنهي عنها بناء له والمنارات والمآذن في المسجد لإبلاغ صوت المؤذن إلى أطراف المدن والقرى إيه، إعلام لهم بدخول وقدهم بفوش في أو قربه وكالمآذن اتخاذ المقبرات صوت yin manya-manyan lausrikoki da sama'a kablatul imam wa qira'atihi wa takbirihi fi salati wa kadhalika qira'atul qur'an qira'atan jama'iyya fil a karatun da ake irin a jam'i na jam'i na a makarantun allo don hadda malamai sun yi saɓani ko kuma ganin ya halatta wani ta bai halatta ba can a ƙasa ya yi magana na gala da ya da makaranta shi min ajil hibbil qur'an فهذه من المصالح المرسلة وإن تقصى بتلك المصالح المرسلة باء شيء مسجد مصالح المرسلة التي لم يشهد لها الشارع لم يشهد الشارع لها وأن من شريعة بي شيدا بريسبا باعتبار أي ولا إلقاء ولكنها داخلة في مقاصد أما صنعتك من شريعة Eh. a'a abin da ya ɗaure maka ina magana ɗauka daga baya da aka ce kila eh? daga can waƙafu alai aka ce ahalul bidai galata ah, menene ba galata fiha ba'adu ahalul waƙafu alaiha Eh, a kan waɗancan matsalolin ka gane ko kasiran minar bida'i an ha bidoyi da aka hana ka gane ku nan bina manarati waɗannan dukkan masalihul mursala ne ana fata ka gane saboda kanan waɗannan masalihu min hadihil masalihu daga can min hadihil masalihul mursala ka gane ku bina manarati ana fata ka gane alati gare wanda ainihin suka yi abin nan ko sake ɗauka ma daga min hadhihi masalih ba su kan hanya abin nan kowa ya duba wa min hadhihi masalih al-mursala ko kaga maganin ta tsaya nan alati ghalata fiha ba'd ahli al-ilm ai ba matsala aw ghalatu fiha وادعوا أنها بدعة حسنة وقافوا عليها كثيرا من البدع المنهي عنها eh sai aka ce min hadi din bina'ul manarati ina fata wani gaba ya gane eh saboda sai kaga kaman bina'ul manarati din shine bid'a eh sai karatu gaban haka a wannan bayani ne kawai da ka ce wa min hadhihi al-masalih al-mursala aka zai ba kawo an ce daga cikin su wannan wanda za allati su ne masalih al-mursala غلط فيها بعض أهل العلم أو غلط فيها وادعوا أنها بدعة حسنة وإنت مثلا المصلاة دقا تكين فوند لا فدي وقافوا عليها كثيرا من البدع المنهية عنها إيه؟ وإنت مثلا المصلاة كتير نقطة واحدة فقط بناء منارات ما في كلام والمعادن في المساجد gina wa'annan su suna daga cikin manara wannan wanda za ka yi kamar za ka hago sama mai kama da roket wal ma'azin wurin kiran sallah wanda sauti zai bi ta wajen fil masajidi da iblagi sautil mu'azzini ila atarafil muduni wal qura e ilaman lahu bi dukhuli waqti aw qurbihi wani duka wasalahul masala ne wa kal ma'azini kaman wurere ma'azini tana shine da yawancin din ittikhadu kamar zaka kamanta ma'azin ina ittikhadul mukabbarati yin waɗannan manyan nasu fukoki bututu abin nan ko alfakuwa a sauta lisama a khutbatul imam da jin hudubar imam wa qira'ati salati duka wannan za a kiyasta su cikin masalolin musalla na wa'ancan na magabata da na yau ai kaga fankoki duka na ciki wutar na duk na cikin wanda za su kara abin nan وكذا قراءة القرآن قراءة جماعية shi wani daga cikin masu salihul mursala na fata an gane to tun da yake abin ya fara da haka ku dubi wancan na kasar la da gadi sagira wala kabira hadhihi al-mas'ala wannan mas'ala wacce karatu a jami'i ku kasura fiha al-qil ce ce ya yawa a cikinta. في بلاد المغرب عشان وروكو وافريقا تامة إذ أهل المغرب الأدنى ما بوتا مغرب الأدنى با أقصى با تقصى تتشنكرا والأوسط بالأكيا والأقصى بالتكر شما أي تونس والجزائر والمغرب مروكو كنا مراكش يقرؤون ما يسمونه بالحزبي suna karanta abin da suke ce masa su a istilahin wurin su his da Allah bai zo mana nan ba dubura ba'ad da salawatul khamsi bayan salloli biyar izin da za a yau ana gama sallar sai mu kama gabaki da ya ayyuhan ladina amanu kaza kaza ai ta kai gaba ɗaya muna yi muna yi muna yi kamar ko sau biyu ko sau uku ko sau haka haka aya biyu ko kaya uku duk masallacin da ake sallar sai an maimaita wannan shi ke nan haddasa ka ka samu aya uku ba ba kai karatu gida ba kana da aya uku da la'afar a yi da yan magariba a yi da isha a yi da safi can a sake yi da mun gama wannan daga sai a tsola wani da haka ka gaji sun zama zaman bogi da zan karatu da yawa ya fi kuwa in ka koma kai kaɗai ka kulke ka yi ka yi ka ka kuma ka gaishe duhu ko kuma ka samu ka riƙe shi da kyar ka ga malam yadda ka san liƙa shi a kai kana haƙƙi a sai ka ji an tsari shi sai ka neme shi ka rafa to da ana irin wannan ko ji kake yau a yi a in an gama ƙuranin sake dawa za a yi in an gama sake dawa za a yi haka za a yi ta tayi to ma ce masa ɗaya وهي قراءة جماعية هكذا ɗaya. أرودي hai a بصوت a وهي هيئة قراءة Siffan karatun قراءة ne. kuma haka ke zama cikin ba wannan zarafi ha ahlul ilmi ma abota ilimi kalli wannan karatu fa qala bi man isa wasu ka ce ba kyau da annal hay'ata muhdatha siffan yadda ake ba da karatun kirkiran shi akai lam takun ma'rufa ala ahadin salaf ba san ta ba zamanin magabata wa nazara ilaiha ba'dhum sashi suka kalli wannan mas'ala fa ajabaha suka halatta ta لأنها وسيلة لحفظ القرآن الوسائل كلها أقام المقاصد هل يتتبع القرآن وما قلته أبونا نفط يا كان سما كاغي سينا ننا أبونا هلتكو كما إليه مخالب المرسلاني أنا لأهل تلك البلاد نيسنا متنوان وانا كان جمعا بين النظرين دوبا فكان bincike guda biyu ne وهو إن كان المراد من هذه القراءة الجماعية إن يزم من فونا كراتون دزائي باين فأن صلني التعبد بوتا الله أنا نفهم من يسلى أنت مثلا أنت وأن كرمت إذ في بها ko a matsayin za a samu lada na daban na musamman haɗin shi da sallah fala ta sai kaga bidiyar su ke girana da an na hamo da satun وإن كان المراد إذا منفى منها المحافظة على القرآن حتى في القرآن حتى لا يضيع حتى يدبر القتلى بينهم فهي من المصالح المرسلة نفط عن التي يجيزها أكثر أهل العلم والله أعلم في كلمة يوه saboda kana جماعية في fil من أجل حفظ القرآن فهذه من المصالح المرسلة وانا ونصاد جتك مصله هي ذاك سكي نفطان ذلك التي لم يشهد الشارع لها من شريعة بمتى شيدا باعتبار دعي ولا إلقائي ولكنها داخلة في مقاصد العامة أما تشبه من فن شريعة كمما نقل الشريعة فليس من حق أحد باب ونمتم حق معلوك أن يقول فيها إنها بدعة حسنة ما بدعة حسنة ويقيس عليها ما حرم رسول الله يقيس أبند من ظل الله يحرم تاعكانتا من الابتداء نين بدعة في الدين بقوله إياكم ومحدثات الأمور هذا يأتي إنها مخدر جديد كي بوا فإن كل محدثة بدعة duk wata kirkira bidi'a ce wa kullu bid'atin dalala a takaicen babin wa khulasatul qawli a ƙarshen dai sha tale tale a wannan masalihul mursala wanda ya ɗauko ta ya kwance ya buga misali ya kawo waɗanda suke da alaƙa القول هو خلاص القول أيها القارئ أن المصالح المرسلة maslahohi da ake yin su kai tsaye gairar bida'il muhdasa ba bida'o'i ne ba fal masalihul mursana maslaha da ake saki la turadu wa la tuqsadu li zatiha ba saboda ita ake yi ba misali ai kaga wannan karatun ba karatun ake nufi ba fa'idan karatun ake lura da shi ko wa innama turadu ana nufin wannan maslaha ne wasila ta zama hanya ne shi wajibin don tsare wajibi rubutun qur'ani ba ibada aka yi da rubutun qur'ani ba ibada ne wajen tsare qur'ani ko kiran sallah da aka kara ba a kara shi don kiran sallah ba don abin da yake haifarwa ne sai ne wanda kiran sallah na shi na fara faɗi eh hasu biha mihrab mihrab wancan na daurin sannan kuma wannan mai amfatuwa haka da sauransu duka ba zatin ba wai ita za su zo kamin za a samu ba ko fa'idan ta ne isar da karatu daga nesa inda ake misalin mu yan kaɗan ne kamar haka me na za su yi ka sai mu kashe ya ma fi daɗi karatun mai abu mu haka ne muke a zagaye ta kayan mu to amma yanzu muka fara yi yanzu za ka iske yanzu wani yana min tambaya daga can sai na ce daga murya sai tattake to da zai samu minti talatin ina wannan tattake zai cutuma da yadda wajibin an a da'ihi ko ba da wajibi kaga kenan shi kenan wasa ilu haka kamar waka ai dar'u mafsadat au dar'i mafsadatin ko hanka ɗaya wani cutuwa au tujannibuha ko ne katan da cutuwa amma bid'u amma kun ga bid'o'i fa innaha tashri'un yudahi bihi shar'ullah doka ce wacce take ko ma'ana gafa da doka Allah maqsudun da za ta yi ita bid'a zatin abun ake nufi la wasilatu la ba hanya ga wani sa ba min jalbi naf'i na janyo amfani au da idorin ko an kaɗe cutuwa والتشريع المقصود شريعة دعتي نفي بذاته دذاكرتا من حق الله حكم الله نعي أشياء أي أبو أبو أكي نفي وانا حكم الله نعي وحده إذا غير الله ونم الله عز وجل لا يقدر على وضع عبادة ما يدعي كن صادوكا تؤثر في النفس البشرية بذاته تاثيري da أن أدم tasiri bitta tahiri ta tsarkake inda kuma da dokokin Allah ita ta Allah ce tana tsarkakewa bitta tahiri da tsarkakewa wa taskiya da haɓakawa wa man insanu bi ahalin lidalika abadan mutum bai da haƙƙin wannan har abada ko cancanta wannan har abada wa alaihi to a kan wannan magana falyalzamil mar'u haddahu mutum ya tsaya da ya tsaya matsayinsa يتبقى سميدي وليطلب ما هو له ينيمي حق يطيع عكي وليترك ما ليس له يبقى من دماء كسبا فإن ذلك خير له وأصلا وانا شيء في الهيري أجريشي شيء في زمان بشي لا فيه نعم ايه؟